وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري وانا اهتدك بالجهاد يكره قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من عبد الله بن الحارث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من الشيخ لا نقول a wannan yammaci na biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan march wato watan uku shekara ta 2023 miladiya mun hada wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na tafsiri na alkur'ani mai girma da muka saba a dukkan shekara wanda wannan zai zama shi ne shekarar ta uku a wannan majalisi na alkur'ani majalisi mai albarka kuma yau ma kamar kullum <clears throat> mun dawo don ci gaba da wannan karatu da muka saba yi a duk wata ramadan fatan mu dai Allah madaukin sarki ya kasance tare da mu ya ba mu lada gaba ɗaya, da masu shiryawa da masu sauraro da masu yi kuma Allah ya ba mu damar hakuri da juna ah, rayuwa yadda take dole wata rana kuna tafiya a cikin gungu yauwa ne tafi gobewa ne tafi kuma daga bara zuwa bana mutane da yawa sun wato al'ajali ya rike wanda wannan kuma don da gani a bayan ƙasa abin da yake jira kenan ba wata rai face sai ta bar wannan duniya ta tafi lahira kullu nafsin da'iqatul maut wa ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام duk wanda da gani a wannan duniyar adalin da yake jira kenan sai dai mai hankali mai tunani shine wanda ya karasar da rayuwarsa ko ya cika rayuwarsa da ayyukan alkhairi amma wannan rana dole za ta yi wannan rana dole za ta zo ta waɗansu su asu a dalilin haka ne za mu yi addu'a ga wasu mutane duk da ba zan iya ambatar waɗanda suka rasu gaba ɗaya ba amma da za mu ambaci mutum ɗaya biyu uku sauran kuma sai su shigo ciki gaba ɗaya mai musu addu'ar Allah ji da rahama na da farko dai sanannen mutum malami malam Abubakar Adam bayan gama tafsirin mu na bara ya rasu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa da rama ya sa aljanna makomarsa ya fi masa laifukansa da kurakuransa Allah madaukakin sarki ya kula masa da bayansa mutum na biyu shine mana Abubakar Alhassan Baba Tela muna roƙon Allah ta'ala ya fi masa ya gafarta masa ya sa aljanna makomarsa ya kula masa da zurriyarsa Allah madaukakin sarki ya fi masa laifukansa da kurakuransa mutum na uku alhaji isa ibrahim dan kaka wanda shi ma ya rasu ina jin bai ma jima da rasuwa ba amma dai shi ma ya rasu muna rukun allah maɗaukin sarki ya gafarta masa ya yafe masa ya sa aljanna makomarsa allah ya ya albarkaci zuriyarsa ya haɗa kansu ya kasance tare da su da sauran waɗanda mu ambaci sunansu ba duk wanda ya mutu a garin ikara da kaduna baki ɗaya da kuma najeriya baki daya musamman mutanen kano muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu ya fi musu fa aljanna makomansu ba sai na fara maka kaduna wata na ambaci kano to duka allah ya gafarta musu ya fi musu fa aljanna makomansu sannan mu addu'a akan mu dan mu ma tana na akan mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa kamar yadda muke taruwa a nan mu taru a gidan aljanna muna murna da juna muna juna barka Allah ya fi mana laifukan mu da kurakuran mu Allah ya suturta mana zunubanmu mu ya yafe mana muna da kuma Allah madauki sarki ya rufa mana asiri a duniya ya rufa mana asiri a lahira manyan malaman mu da ke jagoranci a wannan masallaci da kuma kungiya baki ɗaya muna da kuma Allah ta'ala ya kasance da su ya sa albarka a rayuwarsu ya kula musu da zurriyarsu ya yafi musu laifukansu da kurakuransu a shekarar da ta gabata don ban manta ba don da muka rasa tafsiri mun tsaya ne akan faman kafa min musin janafan au isma fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim wanda aya ce ta 182 a cikin suratul baqara yau za mu tashi farkon aya ta 183 faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun fatan mu Allah ya kama karanta daidai mu fassara daidai kuma Allah madaukin sarki ya mana gamdakatar wajen aiki da daidai sai Allah ta yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku mummunai kutiba alaikumus siyam an wajabta an wajabta muku yin azumi an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna dan ku samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dan ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan mun kalli wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mu'minai dan ya nuna musu abin da ya wajabta musu ma'anar kutiba shine furida ma'ana an wajabta musu wanda azumi wajibi ne da nassi na aya alqur'ani zaka da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha na farko shine shaidawa babu abun bautata da gaskiya babu abun bautata bisa cancanta sai Allah shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan da shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne ma'ana allah ne ya aiko shi da addini idan za ka yi addini sai ka yi irin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga gurin allah sannan na biyu shine tsayar da sallah bayan shahada sai tsaye da sallah bayan tsaye da sallah sai bayar da zakka bayan bayar da zakka sai aikin sai azumin watan ramadan sannan bayan shi sai hajji ga wanda Allah ya bawa iko to wannan hadisin nassi ne akan wajabci na azumi tun da yake buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abu biyar kana cire azumi a ciki to ka gurgunta addinin musulunci idan mun kalli hadisin Umar dan Khattab hadisin da ke cikin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sannan Umar ya ba mu labari yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a gurin annabi sallama ittala alaina rajul sai ga wani mutum ba mu san shi ba kawai ya bayyana amma dai shadidu bayadu siyad tubabu safari tas ya da tubabu sai da fari dan safari wa shadidu sawadi sha'ri sannan kansa baki ne wulif amma la yura alayya atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad babu alamar tafiya gashi dai ba ko mu san shi ba amma babu alamar cewa daga tafiya yake sannan ba wanda ya san shi a cikin mu kaga wannan abin mamaki a kai ga mutum ya zo garin ikara ba wanda ya san shi ko babu alamar tafiya a sa to kaga ya kamata a yi tunani har bi sai da ya zauna a gurin annabi sallama ya dinginta gwiwoyinsa zuwa gwiwar annabi sallama sannan sai ce ya muhammad sai ce ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam ka bani labari wai menene musulunci mene da me meye sai an same su musulunci ya samu yace al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulunci shine ka shaida babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bayan wannan sai wuce qima sala ka kai da sallah wa tu'tiya zakka ka bayar da zakka wata suma ramadan kai azumin ramadan wata tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila sannan kuma ka ziyarci dakin Allah in ka sami iko shi ma wannan hadisin nassi ne akan wajibi na na azumi kuma wannan ijma'i ne na malamai akan cewa lalle azumi wajibi ne to shi sa Allah an yace kutiba alaykumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba ala alladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka zo kafin ku anan malamai sai suka ce to me aka wajabta muhammadu al-Amin Shinkiti a cikin Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Qur'an bil Qur'an yake cewa ɗaya ne daga cikin maganganu guda biyu ko dai ya zama ai da ana yin azumin ashura wajibi ne kamar yadda za mu ji a gaba azumin ashura wajibi ne yace wannan su magabata an wajabta musu yin azumin kwana uku a kowane wata da kuma azumin ashura shine abin da aka wajabta musu mu kuma abin da aka wajabta mana shine mai azumin ramadan to a wannan maganar mun kalla kaga da Allah ce kama ba ala alladina min qablikum ana magana ne akan shi azumin ba ana magana bane akan ramadan domin abin da aka wajabta musu shine ashura ko kwana uku a cikin kowane wata mu kuma abin da aka wajabta mana shine mai ramadan kaga kenan abin da ake nufin an wajabta musu an wajabta mana shine azumin suna su shine ashura ko kwana uku a cikin kowane wata mu kuma namu shine mai ramadan duk da a cikin wasu malamai na cewa an wajabta musu yin ramadan ne kamar yadda aka wajabta mana yin ramadan amma dai zance mafi inganci shine su an wajabta musu yin ashura ko kwanaki guda uku a kowane wata mu kuma an wajabta mana yin ramadan shine kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum idan mun dauki kalma asiyam shine kamewa da rashin tashi da motsa daga wani guri zuwa motsa wani guri duk wanda ya kame ya haɗa jikinsa za a ce mai yi azumi za a ce mai sa'i shi daya wannan ga doki da yake haniniya yana kaiwa yana kawowa sai ya kira su da khailun siyamun wa khailun gairu sa'imatin ma'ana dokunan da suke motsawa da waɗanda ba sa motsawa a kalmar siyam suna nufin kamewa kamar yadda kin yin magana ma ana kiransa asiyam shi sa maryam tace inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al in insiya ni wa Allah alƙorin kamewa yau ba wanda nan yau magana shi sa da aka ce mata ya ukta harun ma kana abuki ra'sau'in wa ma kana ummuki bagiya fa ashara ilayhi ya ki zo mana da mahaifinki ba mutumin banza ba mahaifinki ba karuwa ba karuwa ba sai ta nuna yaran tunda ta ce ba za ta magana yaro ko yi magana ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba wa ja'alani nabiya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bi salati wa zakati ma dun tahiyya abin da nake so a fahimta yana nufin kamewa a larabci al imsaku shine asiyam amma an zo a shari'a aka ce ma ana nufin azmi ana nufin al imsaku anil muftarat ma'ana mutum ya kame daga cin daga yin wani abu da zai bata azumi kamar ci kamar sha kamar jima'i ma'aqtiranin niyya tare da yin niyyar cewa ibada kake yi tun daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana muna gane ha wannan shine azumi sai suka ce amma idan mutum yana son azumin sa ya zama cikakke kammalalle akwai mutumin da azumin sa yana da ba cikakke bane ba kalmar bane wani azumin sa gurgun azumi tun kana son ya zama kammalalle to sai ka nisanci furta abubuwan haramun ko aikata abubuwan haramun in kana azumi kaga ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka kusanci iyali ba tun daga fitowa alfijir har zuwa mai faduwar rana da niyyar ibada wannan shi ne azumi ko ba shi shi ne azumi to amma in kana son azumin ka zama cikakke kammalalle to kuma sai ka hada da nisantar haramu. shi sa ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada yace man lam yaja qawla zura wala amala bi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai daina magana ƙarya ba bai daina aiki da magana ƙarya ba a wata riwayar ma wal jahala bai daina wauta ba to Allah baya buƙatar ya daina shi ko ya daina sha ma'ana azumin nasa yana da matsala a daidai lokacin da ba za ka ci abinci ba ba za ka sha ba ba za ku sanci iyali ba tun daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana to a daidai wannan lokacin kuma sai ka ne sanci abubuwa na haramu kamar yi da mutane kamar karya kamar sauraron abubuwan da suke haramun ne a saurare su duk sai ka bar wannan shi ne zai sa azumin ka zama kammalan ne. shi fa na hadisi cikin sunan ibn majah ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash da yawa zaka samu mutum yayi azumi amma bai da komai a wannan azumin daga yin wannan sai wannan ishirwar yunwa da ishirwar kadai zai samu a cikin azumin saboda me ya gurgunta azumin da yin abubuwan da ba daidai bane muna gane ha sannan azumi yana da falala iya daga cikin falalar annabi kalma ya tabbatar da duk wanda ya azumi guda ɗaya don neman yardar Allah Allah zai nisantar da fuskar karbi wutar jahannama tafiyar shekara nawa saba'in sannan azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne shi sa za ga saboda wato garkuwa da azumi yake ba wa mutum kar ya je ya aikata haramun musamman zina manzo Allah ya kira samari yace ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من ذلك يا كتارن samari matasa duk wanda ya samu ba'a me ba'a ba'a ta hada duk abin da aure yake bukata misali kana da karfin biya wa iyalinka sha'awa kana da karfin tattalin arziki da zaka ba ta ci ka bata sha ka magani ka bata ta gurin zama ka bata ta sutura duk wanda yake da wannan to yi aure haka annabi sallallahu alaihi wasallam kai aure fa innahu aghaddu lil basar wannan shi da Allah yake kaninta rinta idan in kana so ka zama mafi rinta ido shine kai aure in kana so ka fi kiyaye farjin ka shine kai aure amma da karshe ce duk wanda bai da iko da zai yi aure ya rike matar to wannan ya dage da azumi wannan azumin zai zai mai garkuwa zai rike ma sha'awarka ba zai barka sha'awarka ya zanto cewa tana kai ka zuwa ga zina ta zina ta ba ya danganta kuma da azumin wani zai uku a duk wata wani zai yi litinin da alamus wani ma sai na ilimin na azumin annabi dawo amma dai azumi garkuwa ne shi sa wani gurin yace wa sawmu junna azumi garkuwa ne da dan adam zai ba wa kansa kariya daga wutar jahannama muna ha na daga cikin abin da zai nuna mana falalata azumi shine hadisin hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda Allah yana faɗi cikin hadisul qudsi ta kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi yake dukkan aikin dan adam lahu muna fassar cewa nasa ne a abin da ake nufi lahu ajrun ma'dud yana da lada kididdigagge za a ce in kai kaza za a ma kaza in kai kaza za a ma kaza amma illa siyam banda azumi fa inna huli Allah ce sanin ladan da mai azumi zai samu wannan nawa ne ni kadai ba wanda ya sani ba wanda ya sani sai Allah sannan kuma ni ne zan saka to da ka azumi yana da falala sosai yadda ya kamata wanda ko bayan watan Ramadan ya kamata a ce dan adam yana kwatanta yin azumi dan zai baka garkuwa daga shiga wutar jahannama shine ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun malamai suka ce azumi yana da alaka da tsoron Allah ba ne yin azumi sai mai tsoron Allah saboda misali in ba ka da tsoron Allah za ka iya fitowa cikin mutane ka ce kana azumi bayan kuma a gida ka ci ka sha a ɓoye ba wanda ya sani ba wanda yara suke ba kenan wani sa'in yaro in kai wata sai zuma ma shayi a buta ya kudin ne da aljihu ya shiga ya shiga ban daki ya sha shayin ta da bredi ya nazi sannan sai fito ya ce in nisa nisa'il ko ba za ka gane ba da ka shi azumi tsoron Allah ne shi sa Allah ce ya wuce tun la'allakum tattakuna dan ku samu tsoron Allah da ka azumi yana da alaka da tsoron Allah ba mai yin sai mai tsoron Allah ba mai kiyaye ka'idodi da sai tsoron Allah sannan abu sai mai tsoron Allah sannan abin da ake samu a makarantar ilimi na wato wato wato azumi shine a samu tsoron Allah zaga wani lokacin mai shaye-shaye ya daina mai zinace-zinace ya daina mai cin haram ya daina mai kaza ya daina saboda mai da azumi to wannan darasin ake so ka ɗauka a cikin rayuwarka har bayan azumi lala muna gane ya to da haka azumi yana da alaka da tsoron Allah shi sa nan malam yake malam yana magana ibn kasir yana magana akan wannan aya yace yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhihi al umma Allah yana yin magana da mu'mine na wannan al'umma ce wa amiran lahum bis siyam yana umarta su da yin azumi wa huwa al imsaku an al ta'ami wash shine kamewa daga ci ko sha wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillahi ta'ala da kuma zai ce wa iyali duk mutum ya kame daga wannan da niyyar ibada dan bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai lima yi min zakatin nufusi saboda a cikin azumi akwai tsarkaka zuciya azumi yana koya mutum tsarkake zuciya <clears throat> wa taharatiha da tsaftace ta watan iyataha min al-akhlaqir radi'a wal akhlaqir razila da haka azumi yana wato tsarkake mutane ya tsarkake ma ɗabi'a ya tsarkake ma zuciya ya tsarkake ma duk wani abu da suke bukata shi sa ake mutum ya riko da shi a zunubi sannan babban abin da ake samu shine tsoron Allah in al'umma ta samu tsoron Allah to al'umma shikenan ta samu gyara domin tsoron Allah shine maganin komai duk halin da muke ciki yanzu ga gare tsoron Allah ne duk mafitar da muka yi nema muka rasa rashin tsoron Allah ne Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا in kana neman mafita ka ji tsoron Allah halin da muke tukui na kunci da rashin walwala rashin tsoron Allah ne walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun da haka tsoron Allah shine maganin komai me jin tsoron Allah suka ce imtisalul awamiri wa na nawahi Allah ya ce kai kai Allah ya ce ka bari ka bari shine tsoron Allah muna ganewa to abin da ake so mu samu kenan a cikin azumi shine tsoron Allah Allah ta'ala ya samu daga cikin bayi masu tsoron sa jin tsoron Allah kamar yadda faɗa wannan yanayin da muke rashin jin tsoron Allah shi kama halin da muke talaka babu tsoron Allah shugabanni babu za a ga mutum yana dab da lahira amma babu tsoron Allah a tare da shi wani bawan Allah da har yanzu idan na tuna nakan yi ta kai wala ba ina takaicin abin da ya mana bane ina takaicin shekarunsa ne da kuma ganin da ya nake da shi dab da kabari muka zo muka ɗebi kaya wanda muka siyo kaya wanda namu ne muka ɗora a motar shi dattijo in bai ƙara shekara saba'in ba kaɗan ne ba zai hana shi da zai shekara saba'in ba amma yaron da muka haɗo shi shi mai wayo ke kai titi ashe ya haɗa baki da wasu mutane kawai suka zo suka ɗebi kayan gwargwadon yadda suke bukata daga baya ashe wani yana kallon su lokacin da suka zo suka ɗebi wannan kayan har an fara zargin wanda aka ɗora amana datti da fa a baka amana ka zo ka sati kayan mutane kawai ka tafi to kuma irin wannan shi zai zai zai shugabanni ya ce ai shugabawa ne yanzu mutumin da ka je ka kaya a kasuwa bai san kayan nan naka ne ko na amana ba ka ba shi amana ya ɗebe wajen 1 over 6 ko 1 over 7 na kayan nan ya kake tunanin ka ɗauko lalitar gwamnati ka ba shi ya kake tunani ka ɗauko lalitar gwamnati shine alfa and omega shine kadai wanda zai ce a yi shine zai ce a bari ga kuma kudin gwamnati a hannunsa kada ka san wannan ba yadda da kudi to da haka wannan tsoron Allah da ake magana kullum muna magana na tsoron Allah sai mutane su dauka wai shugabanni ake magana a'a ni da kai mu ji tsoron Allah mu gyara a tsakaninka da iyalin ka ji tsoron Allah a tsakaninka da makwatin ka ji tsoron Allah a tsakaninka da masallacin ku ji tsoron Allah dan saboda tsabagen rashin tsoron Allah al'ummar fa duk wani abu da zai iya kwantuwa a masallaci sai an saka mai security amma ba haka ba har fanka ake hawa a kwanci a masallaci inji na speaker sai a zo a ɗauke muku a masallaci agogo sai a ɗauke a masallaci wala wata ran aka wata annabi sai an sace limami a masallaci kai ka ɗauka cewa duniyar gaba ɗaya mutanen da suke cikin ta ba mutanen kirki ba ne wanda wannan duniyar abin da take nuna shi ne ba ma ta yayin mutanen kirki kwata-kwata ba ta yayin mutanen kirki kwata-kwata wannan duniyar mutane sun fi sha'awar mutanen da ba na kirki ba sai dai Allah ta'ala shi ne da ko ba wanda zai shiga aljanna sai mai tsoron Allah ba wanda zai shiga aljanna sai mai tsoron Allah Allah ya samu tsoron sa insha Allah ta Allah tabaraka wata'ala ya ce ayyaman fa'idar jumla idan za a fara ta ana fara ta ne da ta fara da suna ta fara sunan yana gaban ne muftada kuma yana farawa da me da rufa ne amma nan sai ce ayyaman ma'adudat bai ce ayyamun ma'aduda ba wanda daga cikin malamai suka ce an mai nasba ne ala zarfiyya mana za ku wannan azumin ne mana kutuba alaikum siyam kama kutuba ala alladhina min qablikum fi ayyamin ma'dudat wasu maskaci ana kaddara fi'ili da fa'ili shine tasumuna ayyamin ma'dudat za ku abinci waɗansu kwanaki ne ƙididdigaggu don kar ku ɗauka gaba ɗaya rayuwa ce za a ringa yin azumi a waɗansu kwanaki ne ƙididdigaggu su ne mai watan ramadan ma'ana azumi na wajibi ana yin sa ne a watan ramadan shine ma'anar ayyamin ma'dudat waɗansu kwanaki ne ababen kirgawa za ku azumci su kwanaki ne ababen kirgawa sai Allah yake fa min kana minkum maridan aw ala safarin duk wanda ya kasance a cikin ku maridan bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa min ayyamin ukhra sai ya rama a cikin waɗansu kwanakin ma'ana duk wanda yake mara lafiya ko yana halin tafiya sai ya sha to sai ya rama a waɗansu kwanaki wa alal ladina yutiquna sannan ga waɗanda kuma suke da ikon yin azumin amma da tsanani sai Allah ya ce musu sujiyatun fa'amu miskin za su bayar da fansa ta abincin miskini wannan shine a farkon musulunci za su bayar da fansa ta abincin miskini faman taɓawa kairan duk wanda bayan ya ba da fansa ta abincin miskini kuma sai ya ƙara akan haka shine taɗawa'in kenan sai ya ƙara akan haka fa huwa wannan ƙarin da ya sai zama alkhairi a gare shi wa an tasumu khairul lakum amma ku yi azumin ku bacciyarwa shi ya fi alkhairi amma shi ma wancan yana da alkhairi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani to idan mun kalli wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya haddade mana lokacin da za mu wannan azumi wayin su kwanaki ne diddigaggu muna gane ha wayin su kwanaki ne diddigaggu za mu yi wannan azumin ne fi ayyamin ma'adudat a cikin su kwanaki ababen kirgawa diddigaggu wani kwanaki ne wani shine daga ɗaya ga watan ramadan zuwa 29 ko 30 ga watan ramadan su ne ayyaman ma'adudat a nan ne azumi ya zama wajibi to kuma sai Allah ya ba mu wani hukunci wanda za mu faɗa da wannan hukuncin ayar gaba amma dai Allah hukuncin da ya ba mu sai ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance bai da lafiya a cikin ku aw ala safarin ko yana halin tafiya sai ya sha azumi dan wannan tunda tafiya tana daga cikin abin da take sa a sha azumi kamar yadda rashin lafiya ta kan sa mutum ya sha azumi muna gane ha malam ya ce almaridu wal musafiru la ya ni fi halin al wa safari da mara lafiya da matafiyi ba ta yin azumi a halin rashin lafiya nan ko a halin mai tafiya lima fi dalika min al-mashaqqati alayhima saboda wahala da za su samu akan haka بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من من أيام أخرى ذاك ذاك أبنش أما ذاك راما أو ترانا من أغاني ذاك ذاك راما to wata rashin lafiya ce za ka sa mutum ya ci ayya sha azumi da zai rama wanda daga cikin malamai suka mara lafiya yana da hali guda biyu halin da zai shiga tsanani da wahala ciwon sai ya karu idan ya azumi to wannan haramun ne ya azumi a halin wannan rashin lafiya wannan rashin lafiya zai kara cutarsa zai jinkirta warkewarsa muna gane to wannan ba zai azumi ba sai ya sha in ya warke sai ya rama amma ga wani mara lafiya in ya yi azumin ba zai kara cutarsa ba ba zai jinkirta warkewarsa ba ila dai tun daga rashin lafiya ga azumi zai dan samu dan damuwa kaɗan suka ce shi wannan an so ne ya azumi azumin daga baya rama shi wancan wanda cutarsa za ta yi karuwa warkewarsa za ta yi jinkiri da Allah muna gane shi wannan wajibi ne sai ya sha in yi azumi a wannan halin ya aikata harama. Allah ya mun gane amma shi wannan gashi shi abin da yake nasa rashin lafiyar ba zai in yi azumi ba zai jinkirta warkewarsa ba cutar ba za ta karu ba kila dai ka iya cewa ga cuta ga azumi zai dan ji rauni to wannan sai aka ce mustahabbi ne ya karya wannan azumin naka daga baya rama in an ce mustahabbi ne in yayi zai samu lada in bai yi bai zunubi azumin sa yayi mun gane halin mara lafiya duk da kamar idan ka karanta littafin tafsirin imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam li ahkam al-qur'an yana kama ganganin malamai wata fi shahara a daidai wannan babu yake maganar muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin in ka kalli fatawarsa ko da dan yadanka ne ka dan yi tintibe to sunan kamar lafiya da haka zaka iya shan almi daga baya sai ka me sai ka rama mana su suna ganin cuta duk kankantarta inda za a cima mara lafiya tunda da ko nan yanzu ka yanke a yankewa cuta ce ko kanka ne dan fara ciwo kaɗan ai cuta ce ke sai suka ce Allah ta yi faman kana minkum zan duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya an kawo shi na kira ko ma wata irin lafiya ce awa ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra na mun gane nan sai halin tafiya wanda yake halin tafiya zai iya shan azumi amma tafiya wacce suka ce tafiyar da ta amsa sunan tafiya wacce za a yi mata kasar sannan ta zama ta halali muna gane ha kamar ni yanzu na to daga kano matafi ne da haka in na so sai in ci shan zuwa, goban zo muku tafsiri ba jini, jibin muku ba jini, gata in yi muku ba jini in na koma gida sai rama aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra muna gane ya halatta ya halatta sai dai malamai suna ta ka zaɓa azumi kake sanyi ko sha kake sanyi yadda za mu bayani a ayar gaba kamar yadda na faɗa shi sa na zaɓi yanzu ne aji muna gane sannan ita tafiyar tafiyar halali ko ta haramun wani ne yana da farkasta a kano sai ta ce daga kaduna zai tafi kano gurinta kaga ya tafi jina to nan zai yin kasar ko kan mutum ne ana yin balli ana yin competition a abuja shi ko mayan bal ne ka sa ku a cikin mutanen akwai mayan bal duk inda ake kallon bal suna gudu to za a misali wani link a abuja misali sai tashi daga nan ikara sai tafi abuja ai dai matafi ne ko ba haka ba amma da azumi ne shin ya halatta ya sha azumi wasu malamai suka ce sai tafiyar da ta zama tafiya ce mubaha wacce shari'a ta yarda da ita amma sai wasu malamai suka ce in dai ya halatta yi sallah a halin wannan tafiyar ta ta haramu kuma a karɓa to ya halatta kuma yi mai yi ƙasar, abinda za mu ɗauka sako a nan gurin mara lafiya zai iya ƙin yin azumi ya rama a wani lokacin haka ne ko matafi zai iya ajiye azumi ya rama a wani lokacin shine faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya ko yana halin tafiya sai ya sha azumi to ya rama a wayansu kwanakin ya rama a wayansu kwanakin sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu sannan yana wajaba akan waɗanda za su yin azumin amma da wahala fidiyatun ta'amu miskin su bayar da fansa ta abincin miskini mana a samu miskini wanda zai da shi a bashi abincin da zai ci ya koshi duk da wannan gaba ta wannan ayar wasu da cin malamai suna ta aya ce sukhiya kamar in ka ɗauki hadisin salama ibn al-akwa hadisin salama ibn al-akwa wanda yana cikin bukhari annahu qala lamma nazalat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin lokacin da wannan aya ta sauka sai ce kana man arada an yuftira yaftadi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fa nasakhatha yace farkon musulunci da aka wajabta azumi ai Allah waɗanda za yi azumin amma a cikin wahala to su ajiye azumin su bayar da abincin miskini wannan da ake ka'idar sai mutum ya ajiye kasan wahala za ka shiga akwai mutumin da ko azumin nafila baya iya yi azumin farilla kaɗai yake shi ma kuma a wahale to irin waɗannan mutanen a wannan lokacin sai su ajiye azumin kaga ba mara lafiya ba ne ba kuma tafiya yi ba a wahala zai sha in yi azumin to sai ya ajiye sai bayar da abincin miskini shine fidyatun ba'amu miskini muna gane kafin mutu wannan kabar an karanta kamar nasiru da ibn zakwan sun karanta fidiyatun sannan sun karanta kai fidiyatu fa'ami masaki nasiru ya karanta wannan amma fidiyatu fa'ami da shi da ibn zakwan ta karanta sannan fidiyatu fa'ami masaki da shi da ibn amir ta karanta ma'ana kira'an Nasiru da ibn amir shine fidiyatu ta'ami masaki kira'atu jumhur fa fidiyatun ta'amu miskin kaga miskin din mufrad amma wacce kira'ar jami'i ne sannan fidiyatun ta'amu miskin wannan kuma kira'a za da mudaf ne wal mudaf ne fidyatu fidyatu ta'ami masakin to kamar yadda salama ibn akwa ya faɗa cewa farkon musulunci wanda zai sha wahala sai ya aji amma zai ciyar da miskini amma yake lokacin da ayar da ayar shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran ta sauka sai ta shafi wannan sai zama wannan hukuncin babu haka salama ibn akwa ya faɗa haka abdullahi dan umar ya faɗa kamar yadda yake cikin bukhari muna ha kaji nan aya an shafe ta amma abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake nan mansukha wannan ayar ba a shafe ta ba wato karanta maganganun malamai akan nassoshi na addini yana da matukar ban za ga wannan malamin ya ce kaza wannan malamin ya ce kaza shi sa a matsayinka na ɗalibin ilimi dole sai kana karatu dole ne wannan in ba karatu za ka zo ka rinka ɗauka ka sani ka ringa faɗar ma ka sani alhali waɗanda suke karanta kuma suna kallon ka tsirara ka ganin da salama eh, ibn al-akwa da abdullahi da umar suke wannan gaba ta wannan ayar mai sukiya ce an shafe ta amma sai ga tarjumanul qur'an abdullahi dan abbas wanda annabi sallama ya mai addu'a muna gane ha da yace allah mufaqihu fi din wa allimhu ta'wil ya ubangiji fahimtar da abdullahi dan abbas addini kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani yace laysa mansukha wannan ayar ba a shafe ta ba sai ce huwa huwa shirkul kabir wal mar'atul kabira لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل yawmin مسكينا yake wannan ayar ba wai an shafe ta gaba ɗaya bane wanda kuma ka duba daga gaskiya shafe ta akai dan an canja hukuncin ta ne zuwa wani hukunci mu fahimci yadda hukuncin yake aslan shine wannan ayar waɗanda za su yi azumin amma da wahala sai su ne sai su yi ajiye azumin sai su ciyar da miskini guda ɗaya ba wannan ne asali ba salama ibn akwa da abdullahi dan warkaci a an shafe aya da aya can da ke cikin shahar ramadan annabi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan fadin Allah ta'ala fa faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halicci wannan wata na azumi yana mazaunin gida yana mai lafiya to ya azumta ko za ka sha wahala ko ba za ka sha wahala ba sai ka azumta kaga yanzu an shafe wannan hukunci haka ne kaga salama ibn al-akwa da abdullahi dan umar sun yi gaskiya amma abdullahi dan abbas sai yake a'a ba sokewa akai ba ma'ana wani ilimi zai ba mu abin da yake nufi shine in kuna nufin sokewa da ma'anar ayar ba ta aiki to ba a yi wannan ba amma kuna nufin an shafe ayar ta hanyar canza hukuncinta ga ɗora shi akan wasu mutane to lalle an yi muna gane to ta yaya aka yi sai ce wannan yana kan tsoho da tsohuwa duk mutumin da ya manyanta zama tsoho cikin ba zai iya azumi ba ko in ya je shiga gare da masu tsohuwar da ba za ta iya yin azumi ba to waɗannan su ne wa alal ladina yuqiquna huyan sai su aje wannan azumin sai su ringa ciyar da miskini guda miskini guda wannan yasa za ga Anas dan Malik lokacin da ya tsufa abin da yake shine yana ciyarwa ne baya yin azumi saboda me ya riga ya tsuko tukub ba zai iya azumi ba idan mun kalli magana Abdullahi dan Abbas za mu fahimci cewa maganar Salama ibn akwa aqwa da maganar Abdullahi dan Umar wanda duka suna cikin Bukhari da ke nufin an shafe eh an shafe wannan hukuncin akan kowa da kowa ka ce ai ni wahala zan sha dan haka barin ajiye to wannan hukuncin yanzu babu shi sai kai azumin ka da wahalar ka in ka sha ruwa ka mulmi hala mun gane amma har yanzu hukunci na akan tsoho tukub da tsohuwa tukub waɗanda ba za su yin azumi ba sai su ajiye wannan azumin in sun ajiye wannan azumin sai su ringa ciyarwa gawa da duk miskini duk azumi ɗaya miskini kuma suna da dama su haɗa mutane talatin tun da azumi talatin da su da su a rana ɗaya halarta don ana san malik ya yi wannan lala mun gano wannan gabar to abin da ya rage mana shi ne makaranta magana ibn kasir shi ma al'imam ibn kasir zai kawo mana wani sabon hukunci wannan magana ta abdullahi dan abbas ita ma tana cikin bukhari ibn kasir sai ce fa hasilu amri yadda al'amarin yake أن النفك ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم da ake maganar cewa wannan ayar cewa alal ladina yutiqunahu yace wannan shafi wanda aka ce an mata gaskiya ne an shafe ta amma me aka shafe shine hukuncin ta na farko aka shafe na cewa duk wanda zai yi azumin amma zai sha wahala to ya siyar da miskini an shafe wannan hukunci ko ba shafe ba ko ba na an kama na in dai kuna ganewa an shafe ko to sai ki ayat da ta kafe ita ce fa man shahida minkum shahra falyasum sai ce wa amma shaykhul fani al-haram alladhi la yastati'u siyam amma tsoho tukub wanda ba zai iya azumi ba falahu an yuftira wala qada alayhi shi wannan tsohon zai iya cin abincinsa da azumi ba zai rama ba sai dai ya ciyar da miskini لأنه ليس له حال يسير إليها يتمكن فيها من القضاء لهم بدي إرامة sai dai malamai suka ce shin wajibi ne sai ya ciyar da ko ba wajibi bane sai ya ciyar da wasu ka ce wajibi ne ciyar da miskini wasu ka ce ba wajibi bane amma maganar ta inganci ta shahara shine wajibi ne in tsoho ya kasa yin ya ciyar da haka wa alal ladina yutiquna tana aiki akan wa akan tsoho tukub ko tsohuwa tukub lala mun gane nan mun gane to in ka je can kasa sai malam ya imamul bukhari kamar yadda ibn kafir ya faɗa ya ce wa amma shekul kabir idan lam atu ama ana sun ba da ma kabira aman au amai yake tsoho ko tsohuwar kafkasin azumi to za su siyar saboda anas dan malik ya yi shekara ɗaya ko biyu yana siyarwa muna gane an kulli yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar sai ce da miskini gurasa da nama kawai sai ya sha ruwansa saboda me ya riga ya tsufa kaga ai tana magana akan waɗanda suka ba ko to sai magana ta gaba malam yace wa mimma yaltahiqu bi hadha al ma'ana wanda za a iya riskar da shi da wannan ma'ana na hukunci shine alhamilu wal mudbi'u mace mai ciki da mace mai shayarwa mace mai ciki da mai shayarwa idan khafata ala anfusihima aw waladayhima in suna jin tsoron in suka yi azumi za su cutu za ta cutu saboda tana azumi za ta cutu saboda ana tsotsanta muna gane to in tana in suna da wannan tsoron to nan akwai malamai sun yi magana na daga cikin maganganun da malamai suka yi shine maganganu kamar haka akwai malaman da suka ce to da tana da ciki ko tana shayarwa in ce azumin za ta cutu ko ɗanta zai cutu dala muna gani ha mara ɗanta na cikin ta zai cutu ko ita za ta cutu ko ɗanta da yake shan mama zai cutu ko ita za ta cutu ta hanyar nonon ke kafe yadda yaron ba zai iya samun maman da zai sha ba ko ita da cutu a wannan halin guda biyu ko dai tana da ciki ko tana da mai ko tana shayarwa ita ma an ba ta dama ta ƙi yin azumi ta ci abinci ka wannan halin na ya kauce mana sai ta daina shayarwa ko kuma sai ta haifi to amma ya dace da azuminta malamai suna da maganganu kamar haka magana ta farko wannan ra'ayin musulmi daga cikin malikiya za ta ci abinci muna ganewa ba za ta yi azumi ba amma bayan sallah za ta rama za kuma ta ciyar za ta rama za ta ciyar wanda daga cikin malamai suka ce za ta rama wanda daga cikin malamai suka ce me a'a ba za ta rama ba amma za ta ciyar wanda daga cikin malamai suka ce babu ramawa babu ciyarwa mai hujja ku suka ce hadisin Anas Ibnu malik al-ka'bi da ke cikin sunan tirmidhi cewa wata rana annabi ta salama wanda daga cikin sahabbai zo gare shi a lokacin annabi na cin abinci sai annabi salama ya ce masa ya zo ya matsu sai ce yana adli sai ce to ya matsu sai ce zan baka zan gaya ma wani abu abin da na gaya ma shine da mai azumi yake matafi hadisi ya nuna matafi zai rama azumi ba zai rama sallah ba ko zai rama azumi ba zai rama sallah ba sannan ita kuma mai ciki da mai shayarwa su ma ba za su rama azumi ba hadisi ne a cikin tirmidhi na Anas ibn Malik al-Kadi ba Anas ibn Malik da kuka sani ba Kadi shi wannan Anas din wannan hadisin kadai ya rawaita hadisin yana cewa mace mai ciki da mai shayarwa in sun sha azumi to ba za ta rama ba yace yace inna Allah wada 'anil musafir shatra salati wa ganatin hadisi shine ke so na tuno inna Allah wada 'anil musafir shatra salati Allah ya ɗauke wa matafiyi rabin sallah duk inda ake raka a hudu nawa zai yi biyu sai ce wa anil hamili wal mudda'i sauma sannan Allah ya ɗauke wa mai ciki da mai shayarwa Allah ya ɗauke musu mai azumi su malaman da suke ra'ayin ba za ta rama ba za ta tsira ba sai suka ce mu ɗauki wannan hadisin da Allah ya ce inna Allah wa ba'a anil musafiri shaqara salati Allah ya ɗauke matafiyi rabin sallah idan mutum ya yi tafiya ya yi azahar biyu ya yi la'akar biyu ya yi isha'i biyu akwai ranar da yau zai ciko wannan biyu biyu ai na jin babu ko to wannan lafazin da yake inna allaha wada anil musafir shatara salati shine kuma wa wada anil hamil wal murdi'i sawma kuma ya dauke wa mai ciki da mai shayarwa azumi to misala karama tunda wancan da aka ɗauke mai ramin sallah ba zai rama ba ita ma wannan bai sallah ake shi ka rama sai suka ce a'a su gaskiya fata wasu shine ba za ta ci ba ba za ta ciyar ba ko ba za ta rama ba sannan manzal ta salama idan Allah ya bashi sauki a tsakanin abubuwa guda biyu yakan ɗauki wanda ya fi sauki na ka muna da fatawa guda hudu sai ka ɗauki wacce kake ganin kafin nutsuwa da ita na farko shine in ka tana da ciki ko tana shayarwa sai ta sha azumi bayan sallah sai ka ce mata karama kuma ta ciyar double jeopardy <laughs> muna gane ha a abin da jifi da double jeopardy wahala guda biyu ga karama ga ta ciyar ko ba nasi bane yace haka ba nasi ba na cin ne sai ta biyu an ce tarama me yasa suka ce tarama sun ce ita ma mara lafiya ce sai na uku shi ne kaciyar sun riskar da ita da wannan ayar suka ce kaciyar kamar yadda tsoho da tsohuwa kaciyar ita ma kaciyar sai na wancan hadisin na anas ibn malik al-ka'bi da yace inna allaha wada anil musafir shatara salati wa anil hamil wal murda'i sawma muna gane ha duk ka dauka anan kai daidai muna gane ha amma da ce malamin kai ne wacce za ka dauka ni ma na dauki ta tana cikin raina da haka a ciki sai ka dauki wata ma ka dauka kansu da ita ta yi daidai in ka ce tarama ta ciyar madalla in ka ce tarama madalla in ka ce tafiyar shi ma madalla balle ma ce kuma ba za ka tafiyar ba ko ba za ka rama ba Allah ta ala ne da mu shine wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ina ba kan gane mun gane faman tatawwa khairan duk wanda ya bayar da sama da abincin miskini mana wannan tsohon da tsohuwa wanda ba za ta yi azumi bayan sun ce da suka miskini sai suka tsara da abin da ya fi na miskini din to duk wanda wannan ba huwa khairullah yin haka zai zama masa alkhairi shine mafi alkhairi bayan ka ciyar da na wajibin kuma ka kara da nafila shine kuma taɓawa a khairan ko kuma wannan mai cikin da ba ta yi azumi ba da wannan mai sha da ba ta yi azumi ba sai ta zo ta ciyar bayan ciyarwar da ta kuma sai ta kara da wani ƙari akan ciyar da miskini din shi ma fa huwa khairul la lala mun gane sai ce wa an tasumu khairul lakum amma ku yi azumin shi ya fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani mana inda za ku iya ku ku azumi shine abin da fi wannan shine yafi abin da yafi dacewa da ku dan haka wannan shine hukunce hukuncen shari'a a daidai wannan babu abin da ya yake magana akan matafiyi da rashin lafiya na san aya ta gaba za ta yi mana bayani cikakke akan wannan in Allah kai mu gobe sai mu dora akan wannan abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh